littattafan guda biyu littafi na farko shine cost to remember mangan da za a tuna eh, game da isu mai ta masule wanda yana kunshe da maganganun hikima na marigayi isu mai ta masule waɗanda ya yi a lokacin yana raye waɗanda waɗannan maganganu mun kasafa su zuwa sassa daban-daban na ilimi akwai manganin da suke magana kan adalci akwai maganganun da suke magana kan tarbiyya akwai maganganun da suke magana kan kishin ƙasa akwai maganganun da suke magana kan kyakkyawan shugabanci na gari akwai maganganun da ma suna magana kan ita kanta ƙasar tamu eh, nigeria da kuma ita kanta wato nahiyar afirka eh, baya ganin akwai maganganun da suke magana kan ilimi kan koyarwa da sauran sassa na ilimi sannan daga ƙarshe littafin na kunshe da maganganun yabo ko siffantawa da kyawawan ɗabi'u ko kyawawan halaye da marigayi su mai ta masule ya yi wa wasu daga cikin shugabannin ƙasa ire-iren su iyayen gidan shi su alhaji abakar tafawa balewa su ahmadu bello sardauna eh, da ire-iren su dr namdi azikiwe eh, da su eh, obafemi awolowo hakanan akwai maganganu kan wasu daga cikin a ce shugabannin kasar da suka biyo baya ire-iren su janar sani abacha ire-iren su manjo janar muhammadu buhari eh, alhaji umaru musa yar adowa da kuma su daga cikin eh, gwamnonin jihohi kamar eh, tsohon gwamnan jihar lagos babatunde raji fashola tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sule lamido da shi kan shi mataimakin shugaban kasa wannan littafi abin da ya sa muka rubuta shi muna so mu cusa kyawawan aƙidu ga matasan masu tasowa da har su ma mutanenmu da suke a rayuwa a wannan lokaci eh, kula da cewa babban abin da muka rasa wanda shi ya haifan mana muka tsinci kama a cikin yanayin da muka tsinci kanmu na eh, rashin shugabanci na gari cin hanci da rashawa rashin tsaro ba komai bane ba face wato rasa kyawawan aƙidu na gari 'yan ƙasa mun rasa kishin ƙasa 'yan najeriya mun rasa son ƙasa 'yan najeriya mun rasa haɗin kai 'yan najeriya mun rasa kyakkyawan shugabanci na gari domin matsalolin da muke fama da sunan cin hanci da rashawa abin ya wuce tunanin mai tunani za ka ga an wa farfesa ko dakta ko ko wani mutumin da yake da kima irin mutane an ba shi mukami amma cikin ɗan lokaci za ka samu cewa da zaran ya bar wannan wurin ko an dakatar da shi abin da zai biyo baya hankalinka ba zai ɗauka ba to saboda haka kenan ba wai tarin karatu bane ba muka rasa ga farfesa an bashi ga dakta an bashi amma ta yaya za a yi farfesa ya yi irin wannan ta'alluti din kenan me muka rasa waɗannan ɗabi'u waɗannan ɗabi'u aƙidu na ƙasa su ne 'yan najeriya suka rasa wanda matsawar 'yan najeriya su samu waɗannan aƙidu na ƙasa insha allahu za mu yi maganin matsalolinmu ta saboda haka wannan littafi na cost remember yana karantar da mu ainihin wato tusa mana kyawun aƙidu na ƙasa littafi na biyu kuma shine siyasar dan masanin kano wanda ya yi bayani game da fafutuka ta siyasa da dan masanin kano ya tun daga wato eh, jamhuriya ta farko eh, wanda wani bangare ne na wato kafin samun yancin kai har zuwa rasuwar shi hasali ma littafin ya fara bayani tun daga siyasar shi ta makaranta ta yadda dan masanin kano ya zamanto ɗaya daga cikin shugabannin ɗalibai ba tare da son shugaban makarantarsu ba wanda wata siyasa ce za ta baka mamaki wato kenan dama da shi abin tun daga makaranta dama ya fara saboda haka har zuwa lokacin da ya zamanto dan majalisa a shekara 25 dan majalisa mai wakiltar gunduma kano eh, sake zaben shi da aka yi da sauran abubuwan da suka biyo baya jamhuriya ta biyu jamhuriya ta uku eh, wanda abin da ya samu rubuta wannan siyasa domin matasan masu tasowa su koyi yadda ake siyasa eh, cewa siyasa ba wai wani abu bane ba na dole sai na yi ba kuma wani abu bane ba ba abu bane ba kuma na inje in samu kuɗi domin da dama matasa suna kallon cewa ni ma lokaci ne nake jira inje in samu inje in ɗebo sona siyasa ba haka take ba wanda kuma a wannan yanayin abin da ya zamanto kenan so muna kallon matasan masu tasowa mu domin littafin turancin da ma aka amfani da shi turanci ne wanda in Allah ya yarda in dai mutum ya yi secondary mai kyau gwargwadon iko an tsaya an yi karatun in Allah ya yarda a yanda aka tsara karatun secondary in dai mutum ya tsaya ya yi insha Allah zai iya fahimtar littafin kusan su ne muke so mu abin ga ɗalibai da kuma matasa a tusa musu waɗannan abubuwa ɗin tunda dai su manyan ga abubuwan da suke ta yi tunda zaka ga babba wanda ma zai koya ma zaka ga yaran da yake koya ma yana koya musu irin ɗabi'un shi shine kaga babban mutum za a ce a wannan yaran wane ne yaran gwamna wane ne irin ɗabi'un shi na almundana da cuta da zalunci su ne ke koya ma yaran shi to saboda haka muna kalla idan muka mai da hankali kan ɗalibai da matasa aka cusa masu waɗannan aƙidu din a cusa masu kyakkyawar siyasa insha Allah muna ganin za a eh, magance waɗannan matsaloli saboda haka waɗannan littattafan guda biyu abinda eh, suke karantar da mu kenan